A wata wasiƙa ce da gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta Nijar suka aike wa babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya suka sanar masa da wannan mataki na baiwa jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya a Nijar Madam Louis Obin wa'adin awanni biyu wato kwanaki uku na ta tattara komatsanta ta bar ƙasar. Hukumomin sojan Nijar ƙinde sun ce sun ɗauki wannan matakin ne a matsayin martani ga abin da suka kira zagon ƙasa da babban sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya bisa tunzurawar ƙasar Faransa yake yi wa Nijar ta haramta wa jami'anta shiga zaura zauren taruka na kungiyoyin ƙasa da ƙasa na Majalisar Ɗinkin Duniyar da yake tsokaci a kan wannan batun Alhaji Sani Gambo masanin harkokin diplomasiya a Nijar ya ce Nijar ba ta da zaɓi illa irin waɗannan matakai. Muna ga eh, gwamnatin jamhuriyar Nijar ba ta da zaɓi illa na ta da makura a aniyarta me haka nan lokacin da ita eh, Majalisar Ɗinkin Duniya ta hana ma jamhuriyar ta samu wakilci to eh, anami ita jamhuriyar Nijar za ta ba ma majalisar ɗinkin duniya wakilci a jamhuriyar Nijar kenan a tsarin tahiyar eh, diplomasi duniya ka yi ma'i maka ne kenan sun hana ma jamhuriyar Nijar wakilci a duka wasu ma'aikatu ko ƙungiyoyi na majalisar ɗinkin duniya kenan babu wani dalili da ita jamhuriyar Nijar ta taɓa ma majalisar ɗinkin duniya wakilci a jamhuriyar Nijar. Mataki da sojin suka ɗauka na ba ma wa'adin kwana uku ga wakil majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar Nijar ne ya kwashe nashi nashi ya jamhuriyar Nijar. Masanin dai ya ƙara da cewa akwai illa kwarai ga ƙasar Nijar duba da yadda ake me da ita saniyar ware. Wanga abu yana da illa saboda babu ƙasar da za ta iya cewa ba ta yi da wasu ƙungiyoyi ko wasu ƙasashe. Muna kenan an yi kitso da kwakwata kan kenan ya zama to wajibi ita ƙasa ta ɗauki matakin da kamata ta ɗauka na samun ta samu shiga ya kamata shiga. Wannan sabon takun saƙa da aka shiga tsakanin Nijar da Majalisar Ɗinkin Duniya ya zo ne a daidai lokacin da ƙasar Amerika ta jayye tallafin da take baiwa Nijar na miliyoyin dalar Amerika ga fannin tattalin arziki da fannin tsaro da kuma dakatar da horas da sojojin Nijar a fannin yaƙi da ta'addanci. Yanzu haka dai ƙasashen duniya na ci gaba da mai da ƙasar Nijar saniyar ware inda ko a farko wannan watan sai da aka hana tawagar Nijar shiga babban taron bankin duniya da asusun ba da lamani na duniya da ke guda. gudana yanzu haka a birnin Marrakesh na kasar Maroko. Hamid Mahmud, murya Amurka daga agadas jamhuriyar niger.